أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها المؤمنون اعلموا رحمكم الله تعالى وإيانا أن التوكل على الله من أعظم الطاعات وأفضل القربات من حققه حقق توحيده بالله وإيمانه به ومن ضيعه ضيع إيمانه وتوحيده بالله عز وجل ولقد أمر الله به في غير ما موضع في كتابه فقال سبحانه وعلى الله فليتوكل المؤمنون آل عمران وقال عز من قائل ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه سورة هود وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل في هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير سورة الحج وقال سبحانه قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يمروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف معشر المسلمين إن التوكل على الله واجب شرعي وعقيدة يجب على كل مسلم اعتقادها والعمل بموجبها ولا يثمر إيمان المرء بالله عز وجل إلا بهذا الركن الأصيل فيجب عليك أيها المسلم أن تعلم يقينا أنه لا يقدر على شيء إلا الله فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن فهذا الأساس يحمله على الإيمان الجازم بأنه لا يجوز له التوكل على شيء غير الله سبحانه وهذا دأب عباد الله الصالحين قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين سورة المائدة إن التوكل على الله شرط لكمال الإيمان وصدقه ومن ادعى الإيمان ولم يحقق هذا الركن لخالقه سبحانه كان كاذبا في دعواه فإن دعب عباد الله الصالحين أن يتوكلوا أنهم لم يتوكلوا يوما على غير خالقهم وهذا في القرآن كثير والأمثلة عليها شتى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين سورة آل عمران بارك الله لي ولكم فيما سمعنا ونفعنا بهدي سيد المرسلين نبينا محمد أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا تنتوم علي تنتون كما نقول باتنتولا باجيلا بدي مارو صفا بيني لنا تعلمون فاسن تنكن دي يوما صفا بيلا سنقول لبارو لكو سنقول لبارو لكو باوني علي من تنكن دي ولن جمعتي من تنكتا بندين جمعة فتح حلقة على قال قوتو أفنبول لكو ولكن نكيرا صلى الله عليه وسلم لا بألدان لكافيك ولا تقلني إلى نفسي طرفة عيني إتارا نقوكل تايا من نمفنا نياس جنن ندورا سكسارا ولا يأتي لما ألدان لفاس تنكا أسن نقو بيتا سبحانه عز وجل kando batele bulun mantaɓe o batele bulun naye kando safe jom men yo won maari buka filintaren aɓa wone ñama naye philosophe men kumna o maari buka kando suɗo fereng ɓe aladanna alama aran kan kandende a kan tan ka fili banteyani fili ko kuwol mumela beela o ɓe kolen ɓe seɗeyani ko batu man sati keri to ñakannama sati alati adamma ɗum ɓe seɗeyani ko kiila Sallallahu alayhi wa sallama alana jogole mata alana kiira kiisanin nema ɓaaye aniŋala burdu kewolu anaala nomo ñoo senewolu aniŋala sahaba ñimmaalu ani momo bula ka wol noma ko kende barola ko jeni ɗon men do jola ala mare yim man taɓe ga bulawo jom kende kendolo kono ko ma taala mbari mbaɗi misilumolu be ya marila ya marla be ya lon ko ale e wole ɗum mo fololu mulum ay dum mo wole ɗum molamamoɗu mulum wole mo fewti ɓe yalon ko mota arjana sotonola a kooma wole mo fewti ɓe yalon ko mota kisanola jahannamola a kooma ala silam ala ko hatur modu mun tuhon ita al silam alala ne ya silam to nyamala adan nasir wala al kana sun saya yana rutuka ayna lukan fasa karawtu mu al muslimin malu ala mali ala ban fara yin muslimin ma fa ko ba din muslimonu atulum ma be lalu salulalu mbennaaɗu ɓe yamarde yinna kamɓe hakkilo bulandi ko ala subhanahu azza wa jalla bira en da en da gina kammaga tarata, alaye subhana bawa ta munci bin arabin dala mo gilincen kono bin arabin min dadala asarata wudulala asarta fala sarata bala ala le kaake a yakin ayake nyamin satar ko mota nyinin kala bone a yake ata mira nyinin na gobulu fonyanta kaake fon manyen na kaake bone yatinna na ya kutumala menna zabe muta be mu wonde ate ala subhana abi arabatu baalu kunom arba tura tukum baalu wala mu joŋoye tuku ala la subhanahu azza wa jalla joŋoye ala ko bee muta a ye duŋ ala bulu subhanahu azza wa jalla bawo atele mo koribal kula mansoti atele mo mansoti nin tumala o tumala yela ko diyala o tembole ma dema koy o tembole ma ka katambi wato beeti ala yidi kitala nyaamin akatare wole nyaama ana inda husni dhanni abubi bi ala ko lau la, an antira jundi wo ay mi be to to nye aji kitan na nyame nkatara wala nyama subhana sata ro kede lori ta ala la maro kan ya maro ta imaso ki fere abe ala ba lu kuno jonga ya fanta tu ku alala ala ba ba ni naftaka ala soto subhana nin me ya to yandi amari ya la tawhido ala ala kilim yando ay wala ta nya yandi ay wala ta sandi alai limaniyala tunkuŋolen maati niŋ meŋ ye a firige i se a loŋ ko i limaniyala tunkuŋ ne firige meŋ ye a loŋ ko alla ba tunkuŋolen maati ada a maŋ ñeŋ na niila na fanaŋ maŋ ke alla ti subhana wo le ye a tinna alla ye ka a la a siyaata niŋ ta ala dalita ako wa ala allahi falyatawakkalul mu'minuna ako molu men sonta alala alala jon malu. isetu alala adu isetu ala damma fananna bawo ala mu ya rafa atiliyatal ita la kon den tugu ha alalali ban ndin fano keta fogonnana sijjolta konon ŋawol ma bawo numma woluma ala subhanahu azza wa jalla ko do se kenna ala kan dino wala wala ha ta tukuta alalalde bar yin safo fo ŋawo ta ngawu siti ma wo siti ala ko do be je ala kan dino wala wala wala a akoto ni ya ko ko hani ko ala koye fan makoy kan ko Hanna tan ni kuma ko abanki qur'ana kuruji qur'ana kurun tati bari naam in yanta sababulu ta sababu sababolu men ibe mutala ko birin ala koy ko yefan tankandi sababu da ayi firge da ban itele e be sile e ko la ya yin nyanta yanta yin nyingira hani ay kila da nabi sallallahu alaihi wasallam akoy ko yiri musambuloti anin min nate kan amuta ila sallallahu alaihi wa sallama yin tauhido tawhidore kan afata yin kan aye molu yin tauhido tawhidore kan anin molu diyata yin kan anin molu ta yin kan abu lahabu me ka boyte kila fandin kono to kono to kono to le maji anin kila fa be bagiri fa bi idan tawa bar je qur'ano ji ta kai tan ko jahannama di wala ma tan fa man ke tawhidot kila balu ke kan, sallallahu alaihi wa sallam. wa saboru me ke bu inyal da ya fantan ka saboru menna ko kila na man nan kan ba da am na na kan kanne fero ke tin sidi mo yewu yewu kisi kisi e ya kisi kisi ba je ma batar la je me ya lon ko dan dula tala mo bu ha fan kan ta ka tambi kila la sallallahu alaihi sallam kila me ala kai ko wallahu ya'timuka minan nasi ala be tan kan dila ala se tata ala se kisan din mo na toroti ba mu bela bela nabi ne lala duara nabi ja ka na barta suto aɓe laarawo kan duwarole ɓe ja kakara nin fano keta wurta laarawo kan jannaɓe gina laarawo kan duwarowol leɓe ja jama ba ko men ko karan fantan garawol leɓu naya simowuto aɓe ɗumna jonko on duwarowle ɓe ja ka men kara na findita duwarowle ɓe je mu ta tala duwarowle ɓe je na pareta sarjiole duwarowle ɓe je na fintitala suwa kono bi siroto ka korda ko kono duwarowle ɓe je fantan karawole ɓe je naɓe tamola akata jennaɓe kotala misiroto fantan kala duwaro be na be dun na jamo ko nabe fintila nabe dun na sate ko be dun na marset abena fantan kala le be yalo ko jino ya abena tinyele tew atutan ko ne burdoro ngalala ngabara ni bara tala na tawhido sebetea min bara tala ala sentanka semtu ko alala alai wasa ban ni mallafin fen men har boro ni mallala ikamin min na sanye ki ma buke ba buke na pour yatin na baadi misilmoolu ala ŋa muru na jino ko jino me yalonko lon ko aɓe fankarin na diino me ye lon ko ana bela naata kew wala yatin na biri yahudo ye hudayfa ja kaye ko alla annabiyo mo ye alkarandi feŋo beele la hana adi bita a kaye ko a yi ye alkarandi feŋo beele zai kaye a ye karanda beele hatta alkhira a kaye ko hana adi bita jon moto ñaame a ye alkaranda la dai fata ha kudefataha ayen karandana ako nalu bitaje alkanalu nyaatiri tilbor alkanalu kodiyala barabi sal nyaatiri burbala wallali ya nyaatiri marar kila sallallahu alaihi wasallama ayen karandi wala muna tikaje aban bidiyala ni fakko sallallahu alaihi wasallam wala yatin nambali bisilmi ikane fantin tindi kula iranin mannata asake ngata utilakira ala malen be tanka kole ala lakira ala malen be kisa kole ala lakira wala yatin na ala kwala jonken dolu ako wulu setu ko ase alala وعلى الله سيتوكو على لا فليتوكل المؤمنون مؤمنون سيتوكو على لا إن من صندوق كو يت مؤمنون كونله يسفيرو كي يتوكو على لا يسفيرو كي نيبي على لا يتوك على دمالا سبحانه تبارك وتعالى أن إن أنا تعالى عمران أنا سورة هود على كو sango sango fata warulo abe kullo banko fata warulo abe kullo abe be ala la subhanahu azza wa kuwomo me lamen beetati a bee ka murata ala la kan e be silandin feŋo meŋ na meŋ ñanta ke so a bee soto la ka tanka ñawoña be fan tanka ñawoña ñine mo kaa fana limanu bil qadari bari i kaala fan file see fantan bari i saala ko ɓiw fantankondoo meŋ bee la wo kuwolu meŋ bee be bee be ñanta naala a bee be meŋ murolem ala ti subhanahu aza wa jal ako ilayhi yurjau l amru kulluhu faabuduhu al saate alabatude al kana ko diyala. la wa tawakkal alayhi al seetu ko ate ala la subhanahu tabaraka wa ta'ala ana fi surati hud ala ya ko qur'an aya dojo. me yalon ko anata fi surati alhajj ala ko atul mun men yalon ko alto wondita alama alse rukonte alay alse sujudo kente alay alse te alabatu alse kare nyimma sifa beke ado bato alse ganye lakira alse jihado ke ala silo kan jihado to nyamala ala le manso te be yalon ko atele yalu suwandi ayadu ke misini mawluti na amanna kola yakuta nasa laluka alladhi no misilme adino ke yeko kuja ta harama di waka fola ma wala ama sambano isalo ko ala maulaka kare ala ko ma ja'ala alaykum min dini min haraj ko ko nasa kare kan kola yakoti ala yawu be labe da aya gundaruka ni ko kuje ya tan kan kwara ya tan kan ma sambano isalo ko kulun bawon lalan fanka bare ala malan kan subhanahu azza wa jalla nan yin kolu den be kera asita fay kole ya Ko diu kam kutuma do ata ha lola hakoru to kolu ni ya kisi kisi ka tara ko ala ma la amarika ahola la afanka walakin ala ko ma ala alaikum fi dini min haraj min musiloti alfa folo almama folo mekete ibrahim ti ina mala siloti ayin silo menta ayi bula ta wala noma ko ala yata ayasu wandi ayakin hadama bi wolu bela ko don goti alaihi salatu wassalam ako huwa sammakumul muslimina atere yaalum foola a kaani ko musilimol le maaluti walla men fanta istaslamu lillahi azza wa jalla wala meni ye la kuwo beeta yaadum ala bulu subhanahu azza wa jalla islam wala mako huudum yela kuwo mum me ya yaadum ala bulu azza wa jalla subhanahu ako ibrahim la foola a akani ko muslimina min qablu birisa mujeni ni aje wakata ko liyakuna rasul shahidan alayhi nin kammala ko kiilamen feɗenti abinaali kan a seke seedeyar laalti alu kan al seke seedo fananti a kan laakiraloolumola a ko naaɓe o ñaama alsi salolol ɗi alse jakoo di fanan alse cuuku alala alse minin alala subhanahu azza wa jalla alisaami sisifa alala subhanahu azza wa jalla adamma atele mo mansoti me yaalon ko atele baalu wasala atele mo mansoti me yaalon ko atele baalu de maana allah alhaalolu mumela beela suratu hajj ana tafi ala lisan shu'aib nabiyullahi shu'aib ira ala moru kumandi akoy ko ara'aytum mun alin kibaru ban nin ataran be lorin men wole mo kesoti ala na ta nan harye harye la me yaron ko wole katita mallafin nali yo nyowadi fento kun fatan fatandi menna kana fare ko kana ke ko holande fon kana ke in uridu illa al-islah masdan njabe men wala no wala muniti kada daroge kalun yala bulandi ñine ko annabi o muɗum ɓeele siloti ñine ko annabi o muɗum ketalalu ɓeele siloti ka silota kako yiɗi muɗuma ñine mu to ñaati ñine mu faniya siloti ɓawa alaye ke woleti alaye londi o fala solet ko koye koko mantara fenna ɗoro lamta kende yalla, allah atoliye wama tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu balintela manta ɓe mo aman tara pembul ko ala subhanahu azza wa jalla na ba nyama te ngam ko ala la nganna ko beta ngamurun de ase ala la subhanahu azza wa jalla wala yatin nakila sallallahu alaihi wasallam ana ta la kulurol tumiya non ko be tobindi sahabiyo be kafa ko ibnu abbas abdullah ibn abbas dum do sotota aya ko mandi akaye ko ite dindi o men feranti ten mbelo dindi la kuma kannula kuma kandu men ya lon ko iba e warata baake ni e tanka ibe kan ibe kisa ihfazillah yahfazka ala tanka ba niya ala tanka ala sai tanka fero ke ala tanka ne ala tanka ala sai tanka wala mu ni be dawo da ya tara ala kan ta kan fon be ni ko be ke no ala la ta ala ala man laban ni be wa ka wata wati aman gere nya fai gurbara ya fai marala isalu ko ala kan nan ta ko be male wati wati bar ni ke ala la silo kan no ise fero ke fan tanka fin dola nan man ke ala subhanahu azza wa jalla aka ihfadillaha tajidhu tujahaka ise fero ke ke fan fen ko tan da ben man ke ala Ni min tumara menna ibe silaka bemma ke ala la siloti aga ko ihfadillah tajiru tujaha ala tanqaliya ala tanqawati wat ibe lorim ala la yamarlo kham ikane nya mu gurbal ikane nya fay maral inya tiri nya to don ibe ala la tanla subhanahu azza wa jalla ala be nya to wate wati abe tanka ida sa'alta fasalillah ni ni be dani ke la wate wati ise pe roke ala dani subhanahu azza wa jalla ni be daniroke la waate waate ite feeroke ala daani subhanahu azza wa jalla ala daani ida sa'alta fas'alillah wa ida sta'anta fasta'in billah ni be de maro ñinin na waate waate isa ñinin ala bulu subhanahu azza wa jalla bawo feŋo feŋ naata ala maŋ ke kilinti feŋo feŋ baata ala ye dumala a bee korta le feru kew بما في الله وعلا سبحانه عز وجل ولكن كايكو وإذا استعنت فاستعن بالله وعلى ما كاي يسجل أن الأمة كما نتوم بلا بي ني بي كفتنا نيوم دي كرا كيلو إلا فتين نفال قولا على من لفي يقوى منا إيش نفال والله العظيم على كجمع جانبي أسكولا كم دنيا بي هني كفتنا نيوم يقوى بابون دي لكم nabogeloola omutoñaati latinna kaye koye sa lon ko ala subhanahu aza wa jal namal lafiye kumen han natar duniyaɓeele kafuta ñooma ikoɓe nafala o pol nafatala ferek abone ñama nin alamal lafiye tora kuwo menna hannin duniya ɓeele kafuta ñooma ikoyeɓe torala isala ko toro ko ñi ale tefutalema ferek ferek ferek ferek bawo alam ma sati me yalon ko atele martala kolula na lafita ɓe yeke wole k'a namal lafi me k'a ferek walatin na kaye ko isalon ko fenne te kerela fo ala e men safi kan ala e men safi kaɓe fere feere ke tan tan di wala fere feere ke tan tan di wala fere fere fere fere fenne te ya yalon ko ala ya safe kanne ate bayila jogo ɓe ayo on ta ko do soto assundo mo kon ka fo la imanu bil qadai wal qadar kala ala la leyini la ala e kuwonu men beeta ayaɓe safe jeni be duniya kono fere o te ñate bayila ko se soto wala tinna akai ko rufi atin aqlam wa yaqti su'um ni bol men be nyan takake kon men be bina kala abesa ke tal kew fenti je be ya ko men mansa wala tinna ko de kala duniya ko fasa tarko ala ya lunne fasa tarko ala ya marlo ke le kai safi abi safarin ne abala kewa to batun kan na kewa to sita doron ayeke ni duniya ko de wala ya tinna badi muslimin keti ko alala wajibole me yalon ko sariyon to wajibole tafundole me yalon ko a wajibiyata misilmo ma. mola ni mane ya tin manola fasa tar ko sai dubu alala wala ya tin na wajibi ya te kanne yenin ta kun do soto ko ni alala kitan min na wala kake ala mallati min na wabu kake ita la fita wala yaw nya wuti ke nola bar ni alala fita ben fana yake anna tar ye ba mutul ko ne mu ko ko ni fana be kelale inyanta yaw ta kun do fana ta ya soto mari sunno mo kono wala ya na mo kendo mu tatanu ike ya ka alala ikabura ala noma ikanyira situation nomo kono ketu ko alala ala tu ko dan nasiru wala wala yatinna musa alayhi salatu wassalam diri tu malamin ala ya ya mari akana ala mudiru sa to kono ala mon to do jama baru be yamri ala ko ibalanta qur'ano ya sa suratul maida ako mo fula be kono ke fula be kono min ya lon ko e kuma nyimma ba min alladhina yakhafuna min ya lon ko sinan alala ala ne mate mabake iko kiyo iko ko musa ala modi ko udkhulu alaihim baba alun yimmoru kam bundala lalu dunte kan fa innahum ghalibun bawo ala ya manlo ni ala ko yinke ite wo wo kola wo be ala le mune do bari kana be ni ko be yinka mune bi ta kala wo kola asikem be fala asikem be kala ala ko ko bukari ite ba kelen ko koli wo ko kola men be je ya be ta ya do ala subhanahu wala tin ne ko ko alu dunje na dun taji madama ton be ala la kan ko alal ba de mala ibaje ko al sen no roke par naalu balan wala hanna mi be kale fere ke kemel lan nin alala de maro ko talu kan ko tan gole bole baje ko ala ba ko fulan fambulle nin ala ya la ko to wal fambulu al ne de kandala fere al ne de manta be si ko su la fere al ne de no roke la fere ala subhanahu wa azza wa jalla ala la yino kan badi wol ke ko ala la sarto le mu sarta bam bambandimba limaniya kono wala yatinna nin me ya mira ko ila ta alale imera ko beta ya dun arabul ise fan kisi kisi hani ya yalon ko fembala tutanye komade bawo mo kendol tartano ikira ko beta ya dun arabul arai mo kundol menta ay mankutunye qur'ano kono anata fi surati ali imran ako molu min yalon ko biri batana jihadi kelola ika qissatu jita ghazwat uhud biri tumala min nakil alayhi salatu salam abadana ghazwat uhud kelome yalon ka jimita misil molu kambake e musidɓe jamanu faaji mentaɗo fo mo tan warula yimɓe ɓan tawa keɗoñin to men na i naati gota kele dula to i meela jorangoɗo lanɗi ɗoron moɗo naata akoye koko mbo kaari haynan kafu kaari haynan ɗigira kaari kotenke wolle koye kata kele buru ɗo wulindi imaji imaji kasaran le to bari wulle e bitaye kake damba bari kake ala min kama ni wo ye yamar ko hake wati wati ba kilan kuriyatinna ala ko alladina mundani alam ko qala lahum an-nas mun ko ko inna an-nas qad jama'u lakum bolo hayna ye fankum ben ben dulato ibe bare ka tolle kama ko kana qalu laban fakhshawhum alisa silanyunna inna an-nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana وما يلفاتن فل إيمانيا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل إبيكم تكما كان قلنا ko ala le mu wasalati ngana ko beta ngase mbendate ala la kan subhana bi ala ko biyo kitmala minna fanqalabu bi ni'mati min Allah ala na man diye ne mabala ufaddina li fisamatiha aba lam yamsasuhum su'un turakilin da ce ye mai so to wattabu ridwan Allah ibulaka ala la nyon kono wallahu ala de bufaddina azimin atelimu ya wa ramaba atiyo mata ala le ba wa akoy ko inna ma dhalikum shaytan شيطان ولا فرنتي ولا هيننتي جنا ولا كالوسيلندي يخوف أولياءه أتلك أدنيون نين أتيرون أدمار بالو أتلك ورتا سيسلندي لا يسلم بدي سلم وقنا إساجي محمد لك فكوك دوك تبارون ولا ولكن ألقو فلا تخافوهم الكان سلم ولا وخافوه أنت سلم ألال in kuntum mu'minina لا taran ita sunnaluti na taran dillarin ta alalla alkana sirela alsirata alalla ناثر البلان انت على الله الكان يتوكم تلا أليس alalla. على الله سبحانه عز وجل أنا أنت سهل فيه jongo yaala fewndi fenna men manke alati wala yatinna hade haadamadi moy kana ko ngam fandiilale ngam fankara feemale ngam nakoolu duutele bulu isan nakoolu ketel jombo kawke womo ala kolleti baabi misilimuɗu alunga hakkilo to kuma sifanuɗo man ke jonna baarati alala kawke subhanahu aza wa jalla jombo kawo nono alale kawo no ita kawo ko meye na ye la suta bisino la ije be ko kuke ka fe lo bare alal mansudi me ya lon ko alon to ko kula men be keri men bita men be keri men bina kala ko me ya lon ko amanke hal ko me ya lon ka tikala alal lon ta subhanahu ta'ala wa yakun law kana kayfa yakunu mawjudan lad al a'yan موجودا ko me ya lon ko ate kenola na keta be kilan ya kida ala la londo yo be ko re katira ayabe wa anna allah qad ahata bi kulli shay'in ilma ala la londo yo be ko re katira ayabe kew ala la no be ko be kan a atale wo ko be da aya safe na la kitan min na wala kake wala ya tin nabali muslimi ese la tawhido ta ya sinin ye fanna ko be ta ya no ala buru subhanahu azza wa jalla ala sai wasa ala sai tanka ala sai tata alma ala innakum be ay na ko dula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 ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامه من كل اثم والغنيمه من كل بر والفوز بالجنه والنجاه من النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه فلا تجعله ملتبسا علينا فنضل يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم عبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ورسولك محمد